irikpe kpɛɛ ŋmɛnɛ beerio naajirima ka a tɛke yo a taŋ ninkuru pɛi ŋmɛnɛ bɔŋɔ. Ha yogo bɔrɔfoyo ka i nɔr kpɛkpɛi beeri a gunu nɔ sama yo ŋmɛnɛ bɔŋɔ bɔŋɔ dɔɔnɔ i nɔr kpɛkpɛi beeri gunu. Nga be kpɛɛfoyo nga yo ci i nɔr kpɛkpɛi beeri a gunu nɔ ninkuru De a cina yo alamar wa kuna chinefo ya bara deidei ọtụtụ ogo ahlusunna sunniyo na da ya churu dalili kan kwato ka in norkwe beri a jirma teke yono a tan yo kurupe jirma bongo yano a kwe tere bongo a teke yono a tan yo bongo nga ya bara teke yo hai kurupe ibongo bongo de ya qur'ani kuna no dalili yo digono na andibi mene sunna mene hadithi yo kuna na be yo mene mefo bongo na kari konyo kan kari gono deidei mene lasabu bongo na halita pe bongo boro halita matunun nara an, an nabaru halita di mana baru A aganon unzeri kan mene daliliyo ka deya qur'ani kuna mene daliliyo deya daliliyo di bara mani mani mani mani kan yin cibe kan nor kwe kwe beri akwe tere a beri yono ko tekeyo a tanyo kurupei a halita kurupei bongo safo in nor kwe kwe beri a cin senni qur'ani kuna di senniɗimo cibayo kabara dalili ka kwetere a jirma tekeyeno a tanyo kurpe jirima bongo safoyo dalili dima ka ko cibayo ka kwetere bongo a sama samano ko tekeyo hei kurpe bongo safo an dalili maka di kuna ka a kwetere za a dono hayo cinko zummukite safoyo dalili maka ka zagan hayocin ko karu ko ku akwai tere do safu safo dalili makaka akwai tere bongo chika a nga gono no wato amo chiwe ka norko e beri akwai tere zati a gono no sama sama na akwai tere gono to dai ya jirma beriyo mwene dalili zanka akwai tere ci sabbi hisma rabbikal a'la machi hei foka nnan norukwe kpe ka ka jirma berio ma kwetere ma ma gayyani de ya ne dalili ka chiba ka akwitere gunu bongodono agunu bongodono ngano zanka akwitere ti wa huwa alqahiru fawqa ibadihi pina kan ngaya gun na mallaka ngaya gun gabi ka atu a haifa su hinara andu bara a ha gabi di na yi di kuru a no a tanyo ŋwene bongo deya dalili kan ŋa cibe ka hayo cinko zummuza a kwitere doni zanka a kwitere ti inna nahnu nazzalna dhikra deya iri kwitere ya ci haifo kar na qur'ani iri na zumani deya dalili na ka cibe ka a kwitere gunu samano domin a cino zumani to deya dalili a cibe ka hayucin ko karu akwai tare doni akwai tare ci ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u ya akwai tare dono cine ka cimbara cine hennoyo cin ko nkaru gbe kanga bara gbe henno ni nga akwai tare ga biran no ku ga karani da a cibana ka hayu karu ado da sama na gunuya yano kwene dalili ka cibe ka ko itere gonu agonu sama kunano agonu sama bongodono ciyo ka ci a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard wato dai no ce ifoka no tutuna warka ce ifoka agonu sama agonu sama bongodo an ce ifoka ana ganno ana beren nanu dalili na qur'ani kuna sunna kunani andibi hadithi zanka andibi sallallahu alaihi wasallam da cin komare aga ka zano sama hadithi tutuma kuna ngano zangaya kakada kui aga kui ni, andibi sallallahu alaihi wasallam saka agunnor kwe a teremare aga ka zano sama aga kamihin zano bongodo to da dalili na ka be kan nor kwe a biri agununo sama yano ko ene hadisi ka aka ko windiya foka annabi sallallahu alayhi wasallam anaha manir kwegunu nga aci ir kwegunu sama nga anaha meino hai nga aci ninor kwediya deya nga annabi ci ko windiya di aduka barano tam an dewici warka ga meidise macai foka na kowindio ma ca bongo doma bara asilame hen nono to dede ibaguna kowindi adi tanna asu haifo mai amina alamari kuna amma nga beika nga norkwe guno samano to amma ibn adan yokuna warka yucuru bara derenteyo nga kakau ka inorkwe kwe beri asisama kuna de akaru ko ka inorkwe kwe beri sibo ngodo si ganna abinesi kamme gumo kamme abinesi kamme o kamme nunkuru na ade agunu dalili kan nga chibe ka be kwe kuru me bongo inorkwe kwe beri agunu no samani de ya be kwe za sahabiyo na warkayon kan banna kurpe na me ka inorkwe kwe beri akwiiteree sama n'osama deya kai fo kance alimamu zahabi attila fo ka nce aluluwu lilaliyi ghaffar ana beikeyo di meecinoyo ka azaŋaya ciba ana damatila di akuna laakari cibayo ka de boro bona kan dan kai ka bir gunu sama noni beri yo cere beeriyo boromo hayamo beeriyo ko tekeyo ahayansiniyo bongo o hay kur bongo abara sifa fano ka abara kubeyo mene sifano toyo mene sifano ka lakari konkur pe ya zanga ya be to de ya da ka abara yani de ya akatila si sifadi ambara inor kwe kwe biri ahiman na sifadi domin sifa ka de bara sifa ka kubeyo kuru pai cer bara sifa no ka ahimano inor kwe kwibiri ngaya ababara mba sifan na sifadi dalili ka acibe ka borobongo halita karkwe na halita acibe no karkwe gono sama sika fosi zanga ya kuna au meka kau fosi nano boroka inor kwe kwibiri amene halita kana halita ana baru alakar gono daidai da ya akwe ngari de na fo ba dwara de musiba ba dwara ni ngari a ce fo ka ana al ga na la kari ki fo anduwa ka na wuya di mora ni nara da la kari di ki fo ngara bine chere mani kam me abine bu da de na niye ho ama ngana la ma biye tirke ga za abine kuna ki fo sama gana la kari ye an ci kote fo mani asuta abine mu gonu ganna me au me o o me gumu mm, sama gana ala ye to nga haika bara mama tino ba war kayo kakauka a irke a asi sama de an kuna fa bagun na nawiya o da bugun pe mare da ba kan me za ngari bongo dona ga kan me za amare di akuna da dalil na ka atibe ka haikan bongo kaudi akuna non gunya